وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زام تاشي حديثي ميلمبا تتري دا حمسن دا تقوس بابي نتري دا حمسن دا تقوس حديثي ميلمبا تتري أكو دا أربعين دا هدو باب لا تكرم صديقك بما يشق عليك babun da ya ce kada ka girmama abokinka da abin da zai tsananta maka ko ya matsanta maka wato za ka wa mutum alheri kada ka yi abin da mata suke kira kyautar shiga ɗaka ki rushe da kuka mata suna yin wata bajinta sai a ɗauki abu gangame mai aba wata kuma a shiga ɗaki a yi tagumi oh haga ta karɓa kuwa dama gwada ta aka yi aga za ta karɓa in ta ce a ah, ba komai a ba rike mana a aje mana to wata ana ce mata ungwai ta ce to na gode sai ta karba shine za ta shiga daki ta ce o oh, inna lina raji'un ka ga matan nan ta karba kuwa to saboda haka wannan ya nuna cewa kada a yi wannan حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال كانوا يقولون la تكرم sadiqaka bima يشق عليك sun kasance suna cewa kada ka yi wa abokinka karamci da abin da zai maka tsanani ma'ana kada ka yi kyauta shiga ɗaka ka rushe da kuka abin da ka san in kai wa mutum ka wuce abin da za ka iya to ka tsaya daidai abin da za ka iya ba tare da ka cutu ba kuma ba tare da ka bayar duka kai ma ka rasa ba ko kuma ka yi wa mutum abin da bajinta ce amma kuma ba ta dace ba da ka komai a yi shi tsaka-tsaki zina iza faƙo lam yusrifu wa lam ƙuturu wa kana baina zalika Ƙawama. Allah ya yi mu'minai cikin ɗabi'arsu da cikin halayensu da cikin zamantakewarsu ice waɗanda a yayin da wato za su ciyar da kansu ko wani lam yusrifu wa lam ya ƙuturu. ba za su yi ɓarna ba kuma ba za su yi ƙauro ba wala ta taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala ta busutha kullal basti fataqa'uda maluman mahsura kada ka tauye hannunka ma'ana ka hana ka kuma ka saki hannunka gaba ɗaya komai na hannunka ya ƙare ka dinga tsakaitawa wannan yana daga cikin ƙa'ida da duk ƙasashen da suka ci gaba a duniya da irin wannan ƙa'idar da Allah ya faɗa suka ci gaba idan tattalin arzikin ƙasa ya sama to sai a buɗe bankin ajiya don ranar da ya ƙasa sai a ɗauko ajiyar a ci shi ne saba a bakaratin ya akulu hunna saba'un ijafun manya-manyan shanu ne guda bakwai kuma garamammu suna cinye su kun ga aka tashi fassara aka ce za a yi wasu shekaru da za a shiga bala'i to ko akan kanka ne in ka ɗau wannan tsarin zai taimake ka ranar da kaga ana ta ciniki ana ta ciniki ana ta samu to kaka kara gidanka ka ce a bari in kara tsawon gida in ƙara yawan mata in kara yawan masu ci in ƙara yawan katuwan mota in ƙara mace in ƙara kaza saboda baka san ko sabon ijafin suna tafa ba <laughs> kamata ya kai tanadi in ga kuɗi suna ta zuwan maka to watakila akwai wata jaraba da za ta zo gaba to sai kai dan banki ka dinga tarawa lokacin da kasuwa ta ƙi tafiya ko abu ya tsaya ko ya zafi ko ya tsanani to sai ka koma ajiyarka da kai sai ka yi amfani da ita to abin da Allah ya jarabce mu kenan a ƙasar nan lokacin da Allah ya wa ƙasar nan arziki ta samu kuɗi mai yawa maimakon a yi asusun ajiya lokacin da an shiga bala'i a ɗauko na ajiyar su suka rarake ajiyar suka cinye aka ta gine-gine akai ta siyan manya-manyan hotel a dubai aka ta siyan motoci aka ta siyan private jet in ka je da abuja ko ka je lagos ko nan kano sai ka ga private jet guda hamsin kowanne duk minti ɗaya kuma gwamnati haraji take karɓa sai mutum ya aje ba fa tafiya zai ba sai wata bai tafiya ba amma a wata ɗin nan ka ga irin harajin da aka karɓa kan wannan private jet da yake da shi abin zai baka mamaki kawai dan ji da kuɗi da isa mutum sai ya mota ashirin ya sai katon kango kawai a jajjera su kawai sai wacce aka ga za a hau sai a hau aka dinga facaka to da abubuwa suka juya abubuwa suka lalace kuma sai aka zo ana neman ba a jiya an cinye ta to shi yasa dole a shiga tashin hankali da mai ya tashi din na ya koma ganga haɗari da hamsin haɗari da kaza to da kamata a yi ta aje rarar sai a yi rara a aje wannan rarar abin da ake samu fiye da bukata sai a ajiye shi lokacin da babu sai kuma a cike gurbi da wannan abin da aka ajiye to wannan sai ka ga wato sai a samu matsala wajen saukin abin da zai faru babu ziyara babun ziyartar 'yan uwa da dangi da abokan arziki ita ziyara bayan kasancewa ta addini tana ƙara danƙon zumunta ziyara tana ƙarfafa 'yan uwantaka ziyara tana ƙarfafa zumunta saboda haka daga cikin adabul islam wato alaƙa tsakanin musulmi da musulmi akwai haƙƙo ziyara da ziyara ana yin ta ne lillahi fillahi wa fillahi ba dan ka karbo ba ba dan ka kai ba in ka kai ziyara ba mai jiran ka sa hannunka a jihu kamar da kai ma an ka zo ba ka jira a ɗauko na ba ce gashi saboda haka ziyara ce huwa ce islamiyya bahta yan uwantaka ce ta musulunci tsantsa amma yanzu ziyara in ma ka kai mutum ziyara baka bashi ba ka kai ziyara ce wannan ya dame ni da zuwa wai zuwa me yake ta yi ne da Allah ya zage ka kafin ya fito shi zo dame ni da Allah shi ba wani abu ya kawo ba biye ta damuna ko na yace na je so ɗaya bai ban ba na je so biyu ba kai da Allah na je na zuwa eh ta zuwa gidansa shi ba zai dauki wani abu ya baka ba sai dai ma rakiya amma ba zai dauko komai ya baka ba to kaga da haka duk sai abu ya lalace amma da hadisi ne ya falalan ka ziyarci dan uwanka ba ruwanka da abin da zaka kai ba ruwanka da abin da zaka karbo amma da aka juye yanzu duniya ta rarake zuciyar mutane kowa alaka kaso 95 ta zama duniya yusibaha aw tazawwaju yatazawwajuha to shi yasa fa hijratuhu ila ma hajar ilayhi to haka wannan shine abin da ya lalata ziyara حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي سنان الشامي عن أسمان بن أبي سودة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عاد الرجل أخاه idan mutum ya je ya duba ɗan uwansa dubiya shine a lokacin da mutum baya jin daɗi ko ba shi da lafiya au zarahu ko ya ziyarce shi ziyara ta girmamawa ko ziyara ta ƙarfafa zumunta ko ta ƙarfafa abota ko ta ƙarfafa kasuwanci ko sana'a ko ilimi qala Allah ta'ala lahu sai Allah ya ce masa ɗifta wa ɗaba mamshaka wata bawwa'ata manzilan fil janna sai ce ɗifta ka daɗaɗa ka ƙamsasa wa ɗaba mamshaka tafiya ka ta yi kyau wata bawwa'ata manzilan fil janna kuma ka tanadi masauki a gidan aljanna abinda Allah zai gaya mutum kenan ya kai ziyara lillahi fillahi saboda haka ya kamata mu raya wannan sunna ta ziyara lillahi fillah حدثنا محمد قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن شوزب قال سمعت مالك بن دينار يحدث عن أبي غالب عن أم الدرداء قالت زارنا سلمان من المدائن إلى الشام ماشيا سلمان يا كيمن زيارة wato daga mada'in zuwa sham da ƙafa da ƙafa ya yi doguwar tafiya ya je ya ziyarci ɗan uwansa salman al-farisi mun san tun suna madina annabi ya haɗa alaƙa tsakanin wannan da wannan sai ce kai da wane kun zama 'yan uwa kai da wane kun zama 'yan uwa kai da wane kun zama 'yan uwa wannan shine abinda mutane suka yi rubutu cewa ba taɓa yin addini da ya zo da yan uwantaka da son juna ba irin musulunci da mun ginu mun ci gaba da wannan alaƙa da annabi ya dinga kullawa da matsalolinmu yanzu kaso 75 da babu su yanzu ka kula komai kowa ya fi sanya ya abinsa shi kaɗai. in kamfani ne shi kaɗai, in kasuwanci ne shi kaɗai, in aiki ne shi kaɗai. saboda da ka gayyato wani ku haɗu sai shai ture ka yaron ka ma za ka ɗauko in yi ƙarfi sai ture ka ana ta samu wannan matsala a kamfanin nika a kasuwanci a sana'a a sauransu saboda haka wannan rashin amana yana daga cin abin da yake haifar da matsala a cikin rashin eh, sharika da ta'awun da sauran tabamun da takaful da sauran abubuwa na alaƙa tsakanin 'yan uwa da zamantakewa shine wata ran salmanu a waccan ruwaya ta bukhari sai ya kai ziyara gidan abu darda sai tare da ummu darda tabazzilatan ta yi datti da ita ta gidan yi kaca kaca sai tambaye ce ce lafiya ta ce ai dan uwanka abu darda ba shi ba duniya yayi wa duniya ban kwana baya alaka da ni ba ruwansa da ni ba ruwansa da kowa abinda kawai yake yi ya sallah da daddare ya azumi da safe sai ce ba ni tabarma in jira shi ya zauna ya jira shi yana zuwa ya ka ah, marhaban marhaba ya je kama abinci ya ce ya ce kai fa ce azumi na ke ce kai ma sai ka karya azumin kaci sai ka karya azumin kaci da aka dole eh, abu dardai ya karya azumi da aka anan ne aka ce an maka magiya akan azumin nafila ya halatta ka karya shi ka kai wa abokinka ziyara ashe bai san yau litinin ko alhamis kana azumi ba sai shirya maka wani katafaren abinci yasa uwar gida ta tayi ta kashe awa uku ta shirya maka abinci mai kyau saboda haka sai da ka zo an bubbuɗe komai sai ka ce wala azumi nake ce Allah ka taimaka ka ci ba ta ji daɗi ba ka ce to ai ba komai to ya halatta ka ci malamai suka ce saboda wannan hujjar da salman ya sa abu darda ya karya azuminsa kuma ƙarshe mai annabi ya ce sadaka salman ya ce salman ya gaskiya ya ce yau a gidan zan kwana don gaya ake da daddare daddare ya tashi zai sallah ya riƙe wuyansa ya ce kwanta kai bacci ya kwanta sai da dare ya zo ƙarshe can uku ya ce to ta yi kai sallah yanzu suka tashi suka yi sallah da garewa ya ce ba haka ake ba abu dardai wannan mata umar dardai tana da haƙƙi a kanka jama'a suna da haƙi a kanka kai ma kana da haƙi a kanka ka huta ka ci abinci duk haƙi ne sai ce fa'aɗi kullazi haƙƙin haƙƙa sai je ga annabi ya ce ga abin da salmani ya masa ya hana shi sallah da daddare ya hana shi azumi ya karya masa azumi manzo Allah ya ce sadaka salmanu abin da salmanu ya dora ka akai shine daidai kada ka karkata wani bangare ka kuma cutar da wani bangare to shine wannan yan uwantaka ta ci gaba bayan sun tashi salman ya koma mada'in da zama shi kuma abu darda'i ya koma sham da zama to daga mada'in din wajen kilomita 700 salman zai tashi ya tafi gurin don ya ziyarce shi wa alaihi kisa'un wandar wardu wandar wardu wani irin wandan nan ne tiri kwata shi kira wandar wardu wando ne shi akwai tubbanu tubbanu shine gajere wanda bai tsallake gwiwa ba idan wanda ya tsallake gwiwa bai kai kauri ba shi ake kira wanda wardu wato shi ya zama tiri kwata kenan ko kaga bai kai kauri ba kuma bai yi kasa da gwiwa ba to irinsa salmani ya sa shi kaga gayin na ashe suna da you. <laughs> da saboda haka shigar da yake nan ƙala ya ani sarawila mushammara ita wandar wardu shine ana nufin sarawila mushammara wato wando wanda kama an nannaɗe shi daga ƙwauri ƙala bunu shauzabin ru'iya salmanu an ga salmanu wa alaihi kisa'un maɗumumin ra'asi an gan shi da wani mayafi wanda an yanyanke gefensa abin nan eh, gezar jikin mayafin an yanyanke ta saƙitul uzunaini kuma gefensa an tsintsinke shi ya'ani annahu kana arfasha ya zama buɗaɗɗe ne wanda yake wato ba ninkake ba faƙila lahu shawwahata nafsaka da aka ganshi aka aka cika amma dai ka ba da kanka kana sahabin annabi kai wata irin bakwari ya shiga haka ƙala sai ce innal khaira khairul akhirah sai ce ba nan duniya ake awo da ita ba babban alheri shine ka samu lahira shi sa Allah ce wa innal akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamu lahira ita ce tabbatacciyar rayuwa dan duk abinda yake da abu hudu to ba tabbatacce bane duk abinda zai kare to ba tabbatacce bane ko ake jin tsoron karewar sama to ba tabbatacce bane duk farin cikin da bakin ciki zai biyo bayansa duk rayuwar da mutuwa za ta biyo bayanta duk samun da karewa zai biyo bayansa duk lafiyar da rashin lafiya zai biyo bayanta to ba jin daɗi ba ne kamata ya ka zama dindindin kana cikin rashin ba ka tsoron ciwo dindindin kana cikin rayuwa ba ka tsoron mutuwa dindindin kana cikin samu ba ka zantan karewa sannan dindindin kana cikin rayuwa ba ka tsoron yankewa to baka samu wannan dindindin din guda hudu ba to akwai matsala to ko ba a samu wannan dindindin din sai a lahira shi sa duniya mafi yawa in ka karanta alkur'ani duk inda Allah ya ambaci duniya ya ambace ta sau 115 a cikin alkur'ani a surori 41 Allah ya ambaci duniya sau 115 in ka karanta a suratul baqara ambace ta sau goma sha ɗaya in ka karanta duk inda Allah ya ambaci duniya duniya duniya za ka ga kaskanta ta ake dama kuma duniya da hausa yana nufin kaskantacciya daga adina mafi kusa mafi kusa ma'ana abin da yake kusa kusa ko mina dani'i abin da yake wulakantacce mara amfani shi sa annabi ya ce mali duniya ma'ana fi duniya illa karakif. istazalla tata shajara sun maraha wata rakaha yace ina ni ina duniya ni da duniya kamar matafiyi ne ya gaji sai ya tsaya gindin bishiya ya huta da ya huta sai ya ɗau kayansa ya gaba yace to haka nake a duniya tsayawa ne na huta na wuce lahira wanda duk bai ɗauki duniya a haka ba za ta dame shi kun fi duniya ka annaka garib au abiru sabil idza asbahata fala tantazir al masa wa idza amsayta fala tantazir as sabah wa khudh min sihhatika li li maradika wa min hayatika li mautika to shine yace innal khaira khairul akhirah haka annabi yace innal aisha aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajira babu man zara aw man fata'ima indahum babu wanda ya kai wasu ziyara kuma aka yi masa abinci ya ci a gurin dama an ka gayyato baƙo. daga cikin karamci ka ba shi gurin zama mai kyau ka kuma ba shi abinci gwargwada abin da za ka iya kuma an ce ma baya halatta ka kallafawa wanda ka kai bakunta gurinsa sai maka abinci iri kaza abin da ya samu ka kawo da haka manzo yana daga cikin ƙasƙancin kai ka ƙi kawo bako abin da ya sawwaka kuma yana daga cikin kaskancin bako ya rena abin da aka kawo masa kakka ga kankanta abin da za ka ba wani kai kuma kakka ga kankanta abin da za a baka akwai wanda za ka mika masa abu sai ta juya shi wannan kaga dan Allah abin da ya bani to ya baka fa kace kaga ba aiki kake ba naka bane kenan ba kuma aiki kai ba in ka ji an ce an baka to ba naka bane ba kuma aiki kai ba ba kuma ajiya bane ba kayan gado bane to rainuwa musulunci ba son rainuwa. shi yasa manzo Allah ya a can bayan mun karanta cewa ka ƙara romo a cikin kazarka ko da kafa ka gutsire ka sa mata romo ka aika makocinka yanzu ka karya kafar kaza ko cinya ce ka sa ta a romo ka aika wani makoci sai ya bal da kwana dan reni ni zai ka kafar kaza ina da mutum ɗari a gidan nan ya cire kafar kaza ya kama kuma ya ce ba masu renuwa renuwa dama ba tarbiya ce ta addini ba kakka rena حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد الحزاء عن انس بن سيرين عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زار اهل بيت من الانصار من زن الله يا زيارتي wani gida daga cikin mutanen madina fata'ima indahum ta'aman ha annabi ya ci abinci a gurinsu falamma kharaja amara bi makanin bayan ya fito daga wajen cin abincin amara bi makanin min albaiti fanusiha sai umarni a wani guri a cikin gidan fanusiha aka share shi ala bisaɗin aka shimfiɗa tabarma fasalla alaihi ya yi sallah a gidan wada alahum kuma ya musu addu'a dama akan gayyaci annabi ne da farkon rana da can ba abincin rana sosai abinci daga na dare sai na safe za ji gada ne da asha amma na safe da na dare da rana sai dai a dan sha shayi ko a ci biski amma dai a ci an dora sanwa an yi wani abinci mai nauyi da rana da ya kaga an yi wannan to saboda haka sai kaga da farkon rana ake gayyata ko da daddare to shine in wani yana da abin nan sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ina so ka kawo min ziyara gidana shi kuma sai ya ga ya makota sai a taru a gidan sai ai abinci manzo Allah ya zo ai mata tambayoyi sannan in zai salla ya salla ta duha a gidan sai kuma ya daga hannu dama bayan sallar farilla sai dai kai azkar bayan sallar nafila kuma kana iya daga hannunka kai roki Allah wani abu daga hannunka ka roki wani abu abinda mutane suke cewa a karanci kaza a karanci kaza bayan sallar farilla mun gano matsalar mun gano abin da ya faru abin da ya faru baya rubuce dama babu shi a kowane littafi la ahalari qawaidi ashbau izya risala muktasar aqrabu wa duk babu a waɗannan tafar daga ta'alim ne na lokacin su Sheikh Usman dan Fodiyo kun san a bayan bayan an yi asuba ana so a karanta ƙulhuwan lawo kafa uku a karanta falaki kafa uku a karanta nasu kafa uku a karanta ayatar kusur kafa ɗaya. a yi wa annabi salati goma waɗannan duk ingantattun hadisai ne suka kawo to da yake mutane ba su sani ba in an gama sallah to sai a ce musu lahu kafa uku uku sai su yi sai a ce falaki kafa uku uku sai su yi sai a ce nasu kafa uku uku sai kuwa yi sai a ce ayatul kursiyu kafa daya sai kowa yi sai a ce salati goma ga annabi akwai hadisi sahihi da yace duk wanda yawa annabi salati kafa goma da safe yawa annabi salati kafa goma da daddare ce tan annabi ya tabbata a kansa ba zai shiga wuta ba duk mewa annabi salati kafa goma da safe kafa goma da yamma ba zai shiga wuta ba to su su shehu sai suka fara wannan a matsayin ta'alim koyarwa to da abu ya nisa dama in aka buɗa wa haka yake tafiya sai kuma wani yanzu sai ƙara ya da tara. kursi mi'a mi'a waye waye mi'a mi'a so da haka waɗancan da suka yi biƙasdi ta'alim abubuwan da suka zo a sunna ɗin ake koya mutane su yi bayan sallar farilla idan kuma an yi azahar sai a ce ulhuwallahu kafa ɗaya ayatul kursiyu kafa falaki kafa ɗaya nasu kafa ɗaya ayatul kursiyu kafa ɗaya in an yi magariba in an yi la'asar ma a ce kul huwallahu ɗaya falaki ɗaya nasu ɗaya ayatul kursiyu ɗaya in an yi magariba sai a ce kul huwallahu uku falaki uku nasu uku ayatul kursiyu ɗaya salati goma ga annabi bayan isha ma a ce kul huwallahu ɗaya falaki ɗaya nasu ɗaya ayatul kursiyu ɗaya to ana tafiya ana tafiya sai bid'a ta shigo kuma wanda dama abun sunna haka yake sai a zuwa ƙara shi to ta'alim ne na koya mutane azkar din da annabi ya ce a dinga yi bayan sallar farilla to abin da aka samu ya tabbata a yi bayan an gama sallar farilla abubuwa ne guda goma duk sun tabbata a sunna sai dai shin dole sai ka yi duka goman ko kwan ka zaɓo su daga ciki kai ma ya isa akwai astaghfirullah kafa uku da mutum ya yi sallama astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah don an ce istighfari kafa uku kaga bayan sallar farilla akwai istighfari kafa uku in an ce subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 a cike ɗarin da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kaga wannan sunna ta zo da wannan to ana tafiya sai wani ya ce ai tahiya bakin salihi na? ka gane mugun barna aka yi domin an yi tahiya bakin salihi na, kalmar shahada aka cire ƙara a ce a fara tahiya daga bakin salihi na? domin ka fara tahiya daga bakin salihi salihina cewa za ka yi ashadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to wannan ai ya fi tahiya din ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasulu tauhidur rububiyya uluhiyya asma'i wa sifat tauhidul ittiba a ce a tsaya nan ka a karasa da mu ne muka ce a tahiya bakin salihin ce ka gani ka gani ba ba sa san Allah da annabi sai suka ce a tsaya bakin salihin amma ga sai wanda ya cire ashhadu an la ilaha illallah wa da la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abdu rasulu akwai wani irin masu kirinkin nan an kai gawa an ajiye kawai sai kama faɗa tun limamai ma su faɗi mai zai a yi ba a karanta kaza kaza ce kai da Allah tsaya ga malamai ba su ce koyi ba kai kana ta surutu da kace ai tayya bakin salihina ka sa abin da ka cire ka cire fa ashhadu an la abin da shi mamacin da yake nema ka cire ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna wa rasulu ita ka cire ka ce wani a tsaya bakin salihina kuma na ce haka a tahiyatu lillahi ake cewa kai ka taba ganin a tahiyatu a rubuce ai ba tahiyatu ake cewa tahiyatu ne sai an yi shadda akan yannan duk ka karanta gaba daya sigogin tahiya guda shida duk a tahiyatu ne ba a tahiyatu ba tun kai a tahiyatu wani ma a tashiyatu yake cewa so da haka malamai dole sai sun karantar da addini cikin hikima da abin da kaga ana yi kakka rushe shi kakka karbe shi yi nazari tukunna ka kalle shi menene a ciki ya dace da sunna me a ciki ya kaucewa sunna saboda ka rashin bayanin sai mutane su suka ce ai su waɗannan mutanen ba sa son a yi addu'a bayan sallah da an ce assalamu alaikum sai su watse mu kuma mu muke da addu'a bayan sallah amma in sawa ake a masallaci ana buga bana ta addu'o'in gaba ɗaya da suka zo bayan sallah ana rubutawa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سبحان الله talatin da uku alhamdulillah wallahu akbar kul huwallahu uku falaki uku nasu uku ajal kursi wa daya in ka hada kaga abubuwa kusan goma da an yi su bayan kuma duk addu'o'i ne da zikiri da girmama Allah don kace subhanallah ka gama magana domin kofa daya annabi ya ce tana cika sikeli subhanallah tamla'ul mizan ita kadai kafa daya tamla'ul mizan to kuma kai 33 walhamdulillah tamla'u ma baina sama'i wal ardi kai sau 33 to wani zikiri ne za a ce baka yi zikiri ba abin da yasa baka ce ai kaza kafa kaza ba to shikenan ku dinga cewa qul huwallahu kafa uku falaki kafa uku nasu kafa uku ayatul kursi kafa daya wanda ya kara ya zo da bid'a wanda ya ce wai mu za mu salati sai dai mu ce salati ga annabi ba ma cewa ai goma ne ce wai me yasa ku wai sai ku ce eh, an ce wa ahlus sunna cika da sai ce salati ga sallu ala nabi wai shi ba zai ce ai goma ba saboda wata ila bai ga goma wai muka ce a'a mun san akwai ruwaya ingantacciya ibnu qayyim ya kata a cikin jala'ul afham fi salati ala khairil anam ibnu qayyim ya kawo sigogi kusan hamsin ya kawo fa'idodi arba'in da biyu da mutum yake samu in yana wa annabi salati wanda na rubuta su a facebook a sati biyu da ya wuce na ce mu yi salati ga annabi ga fa'idodi guda arba'in da biyu da ibn qayyim ya kawo wanda mutum yake samu in yana wa annabi salati ya kawo kuma guraren da ake salatin su ma sun kai hamsin wajen shiga masallaci akwai salati wajen fitowa akwai salati a cikin tahiya akwai salati a cikin kaza akwai salati a cikin kaza akwai salati ranar juma'a wajen hudu ba ya ta kawo gurare sama da arba'in da ake wa annabi salati to abin ya yasa ba ma ɗauko irin waɗannan akwai alƙaulul badi fi salati alal habibu shafi ta nan za ka gane ba waɗanda suka wa salatin annabi hidima irin ahlus sunna salatin annabi littafi mujalladi guda ka rubuta a kan salati ga annabi jala'ul afham menene jala'ul afham yayewa mutum fahimta buɗe fahimta shine ma'anan jala'ul afham fi salati ala khairul anam cikin yiwa annabi salati inta saboda haka akwai ruwa da tace ce wa annabi salati goma abin da ya sa mu sai dai mu ce sallu ala nabi wanda zai iya ɗaya wanda zai iya biye wanda zai iya biyar wanda zai iya goma wanda zai iya ɗari amma ka ce ai goma kama ka ɗau alƙawari ne wani tara zai ina cikon ɗayan wata rana wani ɗan siyasa irin na daɗin nan can zamanin da sai aka ji wani taro sai aka ce ya laɗifu 129 sai ya fara ya laɗifu ya laɗifu kafin ya gama uku sai aka ce aitul kursi 11 ɗaya ya ga bai gama wannan ba an ce a wani sai ce aitul kursi. allahu la ilaha hu kafin ya gama aka ce salati goma ga annabi shi ma bai uku ba aka ce kawai haka sai da mutum ya gama sai ce a cika da addu'a ya ce a kai kadai kai ka kadai zaka cika duk abin da kace ai ba wanda ya nan gurin kai kadai kai abin sai dai inda kace ai ayatul kursiyu din nan sha dai kana nufin ai kursiyu kursiyu kursiyu kursiyu kursiyu to shine za a iya kaiwa wani adadin da kake bukata amma ka sa mutane su yi abin da babu shi kuma kai kai ma ba kai ba kuma baka bari an yi ba har ka sake ba da wani umarni kuma ka lura duk sanda aka ce ai wani abu duk saurinka kafin ka cika adadin an sake ba da umarni na gaba saboda haka in mutum ya fahimci sunna to ya fi wa kowa annabi salati salatin ahlus sunna ya fi yawa akan na kowa domin hatta a cikin karatun da muke na hadisi ai za ka ta ganin suna annabi hazihi jubbatu rasulillahi sallallahu alaihi ra'aitu sallallahu alaihi maratu bi rasulillahi sallallahu alaihi ja'a sallallahu alaihi qala sallallahu alaihi sami'tu sallallahu alaihi dakhala sallallahu alaihi ha a tashi a majalisin salati ake yi. in kuma zikiri ne akwai littafi da shekul islam ya yi, kalimu tayyib akan zikiri ibn taymiya wallafa littafi akan zikiri ibn qayyim ya masa sharhi sharhin sai da ya kawo falalar yin zikiri guda saba'in na taɓa talhisin wannan falala guda saba'in a kaduna na lacca akan falalar zikiri waɗannan abubuwa guda saba'in da suke jawo mai zikiri da ibn qayyim ya kawo su ne talhisin su na takaita su na matse su na lacca akan su to shine wani ya bugo mu ya ce da Allah malam ku yafe mana ce mai fara ce wallahi ne ban kuna zikiri ba wallahi ban taba jin falalar zikiri a rayuwata ba irin wannan ba wani malami bai taba bayani akan zikiri inda na ji an ƙara mun ƙaimi akan zikiri wanda to ai zikirin iri biyu ne akwai zikiri wanda ya tabbata annabi ya ce ai dama shi annabi rayuwarsa gaba ɗaya zikiri ce yaskurullaha ala kulli ahyani duk inda annabi ya shiga zikiri yake na ce to mu zikiri ne ba ma tare shi guri guda yasa ba kwa ganin yawansa ba ma tare shi mu tsaya mu ta yinsa haka sai dai duk wata munasaba tana da zikiri yanzu abinda daga shiga gida in ka zo kofar gida bismillahi walajina wa bismillahi kharajina wa alallahi rabbina tawakkalna in za ka fito bismillah tawakkalt alallah la haula wa la quwwata illa billah اللهم نعوذ بك an أضل au Udalla, au أزل au Uzalla, au أزلم au أزلم au Jahala, au Jahala alayya idan za ka tawa masallaci in za yi zikirin tawa masallaci akwai abubuwa guda 24 da ake roƙon Allah Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa fi lisani nuran wafi abin ah, an yamini nuran an shimali nuran min fauki nuran min tahati nuran wa ja'alli nuran wa nuran wa atini nuran haka za ka yi ta yi haka zo masallaci da ka zo kofar shiga kuma suka ce bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma fita alayya abwaba rahmatika waka ce a'udhu billahi alazim wa biwajhihi alkarim wa sultanihi alqadim min ash-shaytanir rajim in kiran sallah ka jiyo shi wanda zai kiran sallah an sa masa ka'idodi guda shida kai mai sauraron sa an sa maka abubuwa guda bakwai duk kuma suna da alaka da zikiri ka ji shi in yana faɗa shahadu Allah ilaha illallah ka bi shi in ya zo hayya ala sala hayya ala fala ka ce la hawla wala quwwata illa billah ko ka ce wa ana ashhadu in yace ashhadu an la ilaha illallah ka ce wa ana ashhadu ashhadu anna muhammadar rasulullah ka ce wa ana ashhadu na yi gama kai Allahumma rabba hazihi da'awati tamma was salati alqa'ima ati Muhammad alwasila wal fadila wa ba'as maqam al mahmud allazi wa'ata kawa annabi salati kai raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan to duk waɗannan abubuwa kaga ai zikiri ne ko to saboda haka babu zakiruna Allah kasiran wa zakirati irin ahlus sunna saboda kana yin zikiri mai hujja duk ka tattara zikirin amma wani ana kiransa zakiru amma in ya zo bakin masallaci kace me ake faɗa za shiga masallaci da sani ba in za a shiga gida me ake cewa ya zikirin shiga gida yake da sani ba in za a kwanta bacci wanda zikiri za ka yi in ka hago mutumin da Allah ya jarabta da wata musifa da baka da irin ta wani irin zikiri za ka yi in ka faɗi a kasuwa wacce wani zikiri za ka yi in ka ci riba wani zikiri za ka yi in ka je duba mara lafiya wani zikiri za ka yi munasaba 117 muka gani wanda ake koyar da zikiri iri-iri banda zikiri mutlaƙan irin subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi banda zikiri na sujjada da kalolinsa in ka tambaye shi ma bai san adadin zikirin sujjada da kalolinsa ba na ruku'u da kalolinsa zikiri kafin a tada sallah wanda ake kira du'aul istifta albani sai da ya kawo wajen kala goma sha wanda ake kafin a shiga sallah duk zikiri ne ga wanda ake wajen goma sha an gama sallah ga banda kuma na cikin sallah akwai wanda ya ma littafi akan azkaru fi sallah azkarun da ake a cikin sallah tun daga tsayawa Allahu akbar kafin kai sallama zikirorin da ke cikin sallar akwai wanda ake ma shi sai an dago daga ruku'u rabbana lakal hamdu rabbana wa lakal hamdu allahumma rabbana lakal hamdu allahumma rabbana wa lakal hamdu to ya zo ka ce hamdan kasiran tsayiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda ya zo ka ƙara mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma shi'ita min shay'in ba'du ahlas sana'i wal majd ahqqu ma qala al-abd وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي ولا ينفع ذا الجد منك الجد دون ان كدغو daga ruku'u da kace rabbana wa lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu ko rabbana wa lakal hamdu ko allahumma rabbana wa lakal hamdu to wani anan zai tsaya kai sai suna ta ce kace hamdan kasiran wannan rabbana wa lakal hamdu din to hamdan kasiran ba mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda sannan wannan alhamdu mil as-samawati ina roƙon Allah alhamdu nan ta cika sama wa min al'ardi wannan alhamdun ta cika ƙasa wa mil ama bainahuma ta cika duk abin da ke tsakanin sama da ƙasa wa mil ama shi ita min sha'in ba'du Allah duk wani abu da kaga dama ma ka cika shi da alhamdun nan kaga alhamdu daga ɗaya ta koma adadin da babu shi a lissafin kwakwalwar mutum suna ce ta buɗe maka wannan kofar annabi ne ya zo da zikirin da za ka yi shi amma ba shi da adadi in mutum ya ɗaucar biyai biliyan dubu to wannan wanda annabi ya koya maka za ka yi aminci uku ba zai iya kamo ka ba saboda caye subhanallahi wa bihamdihi mun ganta kalmar nan kwaya daya subhanallahi wa bihamdihi to ita din adada ka kace Allah ka yi ta adadin halittarka da wani carbi zaka kamo adadin halittar Allah sannan na biyu warida nafsihi warida nafsihi duk wani abu da Allah ya yarda da shi akan kansa to ya shiga ciki adadin wannan Wa zinata ba wa zinata wasu na cewa zinata zina zina daga wazanu ne zinatu arshi nauyin al'arshin an ɗora shi a sikeli nauyin da ya bayar to adadin wannan subhanallahi wa bihamdi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ce in ka dauki duniyan nan gaba ɗaya ka wulla ta sama ta ɗaya kamar ka dauki sisi ne ka jefa a daji in ka dau ta biyu ka jefa a ta ɗaya a ta biyu kamar ka daji ka je ƙato sai ka ɗau sile daga ajiyunka ka wulla ciki haka sama ta biyu za ta jin an jefa mata ta ɗaya haka ta uku za ta jin an jefa mata ta biyu haka ta hudu za ta jin an jefa mata ta uku haka ta biyar za ta jin an jefa ta hudu haka ta shida za ta jin an jefa ta biyar haka ta bakwai za ta jin an jefa mata ta shida to ita kuma ta bakwan in an jefa ta akan kursiyu shi ma haka zai ji kama an jefa masu a daji to shi kursiyin shi kuma an jefa shi kan al'arshi kama an jefa sule a daji to kursiyin kace a dora shi a sikeli nauyinsa subhanallahi wa bihamdi ina za ka samu wacce ɗariƙa ce a duniya ta ba iya baka wannan zikirin saboda ba da adadi to sai kuma ka ce midada kalimati me ma'anar midada kalimati alkur'ani ya zo mai min ba'adi sab'ata hurin. ma na fidar kalimati da za a mayar da dukkan bishiyar duniya ta zamo a kalamun duk wata bishiya ta duniya a feke ta a mai da ita gamba a mata bakin rubutu kogin nan pacific atlantic a mediterranean red sea black sea Eh, dead sea wane ne duk gabaki ɗayansu indian ocean duk gaba ɗaya a mai da su tawada a ɗauki kowanne ana tsoma sai a haka a cikin bahar maliya sai a rubuta idan dukkan waɗannan tekun gabaki ɗaya suka ƙare saboda tsabar rubutu da aka mai da su tawada to ba za a ƙura kalmomin Allah ba sai ka ce subhanallahi wa bihamdihi da kalimati na ka samu wannan zikirin to shi yasa sunna ita sirri ne a cikin ta mai yawa mutane ba sa gane sunna dunkule maka doguwar tafiya ake a baka ita lokaci guda shi yasa da mata annabi ta ɗauko carbi tana ta zikiri ta annabi ya ce me kike yi yace tun da muka rabu da kai har rana ta same ni ce kalma uku na faɗa bayan ki amma duk abin da kika faɗa ya fushi sai ta tattara ta ce a tona aji da yamin naka ya rasulullah eh, ga yamin dariƙa ka in shiga ya rasulullah sai annabi ya ce ki ce subhanallahi wa Hamdi. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد nafsihi سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته nafsihi so in kaga kaga kaga subhanallahi bihamdihi din ne kadai aka fada amma sai aka fade shi ya zama adadin adada halkihi ba ya san adadin halitta Allah in kana son ka gane wannan ɗariƙa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to a zo da tifa hamsin ta yashi a juye ma kofar gidanka a ce ka kirga wannan ka dinka kirga wannan saboda wannan yashi tifa hamsin da aka ji a kofar gidanka aka ce ka kirga shi ai kaga bai kai 1 over trillion trillion din da ba iyaka na halitta Allah ba to shekara nawa za ka yi kafin ka ƙara kirgi a shi tifa hamsin har sai ka ta ƙare to tun da adadi sunna ce take dunkule abu mai yawa ya zama ɗan kaɗan yanzu da Allah ya ce lailatul qadari khairun min alfi shahar sau da lailatul qadari na Allah ne shi yasa sai ce ga wani dare ɗaya ya fi wata dubu ba daidai da wata dubu ba wata dubu shekara tamanin da uku da wata hudu shine wata dubu kaga ashe 'yan wata dubu a nan 'yan kaɗan ne ga 'yan wata dubu dubu nan <laughs> 'yan wata wanda ya shekara tamanin da uku da wata hudu to shi ya wata dubu a duniya ta yi wata dubu kenan in ka shekara tamanin da uku da wata hudu to ka rubuta kayi wata dubu to sai ga dare ɗaya Allah ya dunkule shi aka ce ka tsaya kan ibada a cikinsa za a rubuta maka kayi khairun ba ma daidai ba khairun min alfi shahar ya fi wata dubu da uku da abin da kunga ashe ba karamin aiki ba ne wato sunna shi yasa ita sunna dunkulewa ba ake a faɗe shi sai ka ga in ba a ce maka je kai miliyan ba mutane sun fi sha'awan a ce je kai miliyan kaza ya za ka yi wani miliyan ga sunna ta zo da abin da bai da adadi kuma wani abin ɗari annabi zai ce a yi yanzu misali la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul muku wa wa huwa ala kulli shay'in qadir in ka duba hadisin yadda ya zo a bukhari da muslim in kai wannan kafa ɗari to za a baka lada ɗari za a ɗaukaka ka daraja ɗari za a yafe maka zunubi ɗari za a baka ladan wanda ya yanta baiwa daga irin jinsin annabi isma'ila guda goma sannan a ranar ba wanda ya kai ka wanda ya irin wannan ko ya ƙara ta ina za ka kama wannan hmm? in ba a sunna ba a sunna ne ake da zikiri kafa ɗaya amma an kai shi ka mutu a ranar ka mutu da imani Sayidul istighfar اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أحدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إن كي ونن كفا ɗaya ka mutu kafin gari ya waye ka mutu da imani in kai da safe ka mutu kafin yamma ka mutu da imani yana kowane ɗaya yana aikin awa goma sha biyu ne Ƙafa biyu kawai ake kullum dos ɗinsa kenan ƙafa biyu in kai overdose akwai matsala likita ne ce maka ka sha ka sha panadol ko paracetamol biyu da safe biyu da rana biyu da daddare ko biyu da safe biyu da rana ko biyu da safe biyu da yamma sai ka zo ka dinga shan goma goma Ka ga misali maimakon ma in ta maka kyau ka ga likita ka sake ganin likitan da ya baka wannan in ba ma kyau bai dai ka ji liman yana Allahu maghfirhu warhamhu wa wasi mudkhala Allahumma in kana muhsinan fa zai isadi ka tafi lahira to shi yasa sunna ba a mata overdose idan aka ce ai uku to ukun ake so ukun tun daga sama aka rubuto shi ba wai shi annabi isa waye ukun ne a rubuta wajen Allah in kai hudu sai ya soke in aka ce ai biyu to biyun ake so in ko yanzu ji yanzu dawafi nawa ake bakwai isa wani ya ce bakwai wani irin sirri ne Allah ya saka a cikin adadin bakwai mafi yawan abubuwa yake ji su bakwai bakwai kamar sati sai ka ji kwana bakwai eh? ramadan sai a ce abin ishirin da bakwai dawafi sai a ce bakwai sa'ayi a ce bakwai jifan shedan a ce bakwai bakwai saman bakwai kasan bakwai eh? mai bakwai kuma akwai wanda na gaya zubo su wajen abubuwa wajen guda saba'in eh saba'ul masani ko wal qur'anil azim bima ga saba'ul masani bakwai ga waye bakwai Fati a ƙafa bakwai <laughs> aya bakwai ko ai tace saba'ul masani ɗin da wancan ya kawo to kaga to saboda haka suna ba ta son wahalar da mutum a baka ba a ce ka je kai miliyoyi to ina kasuwanci ina sana'a ina eh eh ita ma akwai kafa bakwai in kai kafa bakwai to shine fata'ima indahum ta'aman falamma kharaja amara bi makanin min albayti fanusiha lahu ala bisaqin fa salla alaihi wa da'a lahum kalman da'a lahum shi ja mana wannan ko saboda kada wani ya ce to gashi bayan sallan annabi yayi addu'a bayan sallah mu kuma ba mu addu'a bayan sallah to shine da alahum din bayan sallar nafila zaka iya daga hannu kuma shi da ka ga addu'o'in bayan sallar farilla ba wacce ake daga mata hannu kamar da addu'o'in cikin sallah in ba a wajen kunuti ba wacce ake daga wa hannu shi daga hannun ba shine addu'a ba akwai addu'a da ake daga mata hannu akwai wacce ba daga mata hannu to idan addu'a ta zo da a daga hannu shi ma daga hannu an rawaito kala uku idan na roƙon ruwa ne haka ake yi haka ake na roƙon ruwa idan kuma na bukata ce ta yau da gobe to za ka iya yin haka ka tara ka yi haka kuma sai ka rufe nan sau kai ya zube <laughs> ka yi kamar haka kai tara ana zubo ma sana akwai wacce ake haka kuma kwaba a kan fuska akwai wacce ake haka akwai wacce ake haka akwai wacce ake haka don ka duba tasihud du'a na shabbakar abu zaid ya kawo waɗannan nau'ukan da suka tabbata ne da ake ɗaga hannu to da guraren da ake ɗaga hannun ku ba da addu'o'in da ba a ɗaga musu hannu an samu a gurare daban-daban har guda ɗari inda annabi ya ɗaga hannu kaga addu'o'in kan safa da marwa annabi ya ɗaga hannu a ranar arfa annabi ya ɗaga hannu duk inda ya ɗaga hannu a rubuto ya ɗaga hannu a guri kaza an kaje gurin sai ka ɗaga bai ɗaga ba a guri kaza an kaje sai ka sauke in kuma ya daga ya gama sai ya sauke akwai ruwa da suka zo kan shafa a fuska to a ku sauke hannun ka sai kun shafa a fuska da shafa a fuska akwai hadisai uku shi hafiz ibn hajar asqalani na cin bulugu maram ya ce ruwayan hadisin hasanun ne da wannan muka dogara mun gama addu'a sai mu shafa a fuska sai mu shafa sai albani ya zo ya ce musu inganta ba sai muka daina shafawa dalilin kenan shi ibn hajar ya ce ruwayoyin guda uku ne kuma kowanne daga ciki in an tattara su uku za su iya zama hasanun ligairihi saboda da'ifi da da'ifi da da'ifi in raunin ba mai yawa bane suka haɗu za a iya zama hasanun ligairihi da haka sai muka dogara da wannan mun karanta bulugu mara mun gama addu'a muka gama yau shafa a fuska da albani ya zo ya ta hakikin wannan hadisi sai ya ce abubuwan da shi alhafi bin hajji asqalani ya dogara da su shi da'afin da ke sa a tattara hadisai a ce hasanu ligairihi sai in raunin ba mai tsanani bane ya ce amma raunin mai tsanani ne in sun haɗu ƙara rauni za su ba ƙara ƙarfi za su ba da haka sai rushe wannan tunda ilimi ne sai muka karɓi wannan ijtihadi da inganci nasa da yasa muka gama addu'a sai mu sauki haka ce ai da malam na kuna shafa in ba ku shi shine ilimin da baka abu kaga an ce ayi kai da kana yi kaga ba ayi ka bari shine karatu ba wai abu ɗaya za ta yi shine karatu ba ina yin abu shekara 20 sai wani yanzu ya ce min ai da inganci na ce ba ni dalili ya ban dalili na je na duba na iya bincike na tabbata ya fi ni gaskiya to me idan na sauka daga nasa nawa na koma nasa ai ci gaba akai kuma wancan din ba fa kai asararsa ba wanda kai shekara 20 din fa bai rushe ba domin shi ma da wata hujja ka dogara iya abinda ilimi ya zo maka kenan don haka daga lokacin da ka gano daidai ba kai asarar wancan ba ɗora maka za a yi saboda neman ilimi kake shi sa wasu da basu san irin wannan ka'idar ba sai su ce albani yana tanakudi albani ya yi kaza albani ya ce hadisi sai ne ya ya da ya ce bai inganta ba nan kun ji irin shirman nasu wannan ai tanakudi ne muka ce wannan shine tsoron Allah mutumin da ya kai ilimi a duniya irin albani wanda zai rubuta littafi in ya ba wa kamfani su buga kafin su gama bugawa har an sai nuska gaba daya daga kasashe da jami'o'i da makarantu da masu research da masu bincike in yi bincike ya shiga laburare shekararsa tamanin da wani abu in ya shiga labirare tun safe baya fitowa sai yamma sai da ta kai yana riga labarariyan ɗin zuwa ha aka ce an yadda a yanka mukulli a bashi ɗaya saboda ya dinga zuwa kuma an yadda a cikin laburaren a ware masa guri guda inda zai dinga zama tun ba a sai da littafi ba a da kuɗin siyan littafi yake hayan littafi yadda muke haike keke muna yara ana duba agogo haka ake hayan littafi da ba ka da al'adabul mufrad ka zo makaranta sai ka biya wajen wani ya sai goma ya aje a kantinsa sai baka sai danna agogo ya ce to kaga tara so sai ka taho da shi makaranta Allah Allah kake a tashi saboda agogo ke duba a lokacin ba suke karatu a lokacin suke karatu ko ka zo littafi babu photocopy machine kaga wata fa'ida kana so kaga wannan littafin kana so al babu shi a kasuwa sai ka siyo holama da da da da ka samu wani gwanin alarama ka ce nawa zaka kwafe min wannan littafin sai dinga kwafa yana baka iya hadisan da za a yi da haka ake tara karatu to kaji amma sai da ya buga littafi ya shiga duniya ya gaya wa duk duniya hadisin nan bincike na nuna ya inganta yana tsakan bincike sai ya gano wata illa ko wani kuskure sai ya sake buga littafi na biyu a ciki ya ce jama'a binciken da ne akan hadisin can na ce muku ya inganta ga ƙarin bincike da ne a gani na gabe inganta ba da haka ku gyara in ba mai tsoron Allah ba zai wannan wani ne shiru zai zai ce to yanzu in na gaya wa duniya ai a ce ma ba ma mutumin ba ma binciken nake ba sai shiru ya ba mutane a kan barna da wannan ne malamin bid'a duka suka bata akwai waɗanda suna bid'a sun koyar da abu mara kyau ko a aqida ko a ibada ko a mu'amala ko a akhlaq sun tabbatar mara kyau ne amma abin da ya sa suka ƙi gyarawa sharrin mabiya ya gane Allah ya nuna ma hasken abin kafin ya mutu ya gane kuskure ne amma ba zai iya tara mabiyansa ya ce to ni na koya muku kaza kazan da na koya muku gaskiya ba daidai ba ne ku dena ku yi kaza to zai ga wani da kunyar duniya ƙara ya ji kunya a lahira da shi da mabiya duk mutumin da ya faɗa wannan ya halaka in dai ba za ka iya koma kan gaskiya ba ka halaka kuma ka saba wa kanka in an tambaye ka abu baka sani baka ce ban sani ba in kuma kai ijtihadi ka faɗa abu daga baya ilimi ya nuna maka baka bane fito ka gyara ba abin da zai rage maka daraja a wajen Allah to waɗannan abubuwan wato su ne abin da aka saba da su حدثنا علي بن حجين قال أخبرنا صالح بن عمر الواسطي عن أبي خلدة قال جاء عبد الكريم أبو أمية إلى أبي العالية وعليه ثياب صوف mala abdulkarim ya ce ja'a abdulkarim abu umayyata ila abil aliya aliya babban malami ne wa alai siyabu sufin ya sanya tufafi irin na gashi marasa tsada faƙali da abul aliya inna ma siyabun ruhban ai wannan tufafin malaman kiristoci ne in iza ta idza ta jammalu. ice musulmi in za su kai wa junansu ziyara sukan sa tufafi mai kyau sunna ta ta yi umarni a dinga sa riga mai kyau musamman za ka yi tafiya ko za ka yi baki ko za ka je juma'a kada wani ya ɗauka kamar tsohon riga ita ce sunna wani ya caɓa kulliya ka ci kai wannan alin sunna ne kuwa eh inna Allah jamilun ko yuhibbul jamal ba ba hana kulliya a sunna ba don wani abu da zai hana shi ma fahimtar sunna sun ya duba ga duk mai kulliya cike ci to ni da nake kwalliya waɗannan ba sa kulliya zan yi shi sa wani da zai da yake ga wani wasa yake cewa wallahi na fahimci sunna amma ni duk shaddodi nake da su masu tsada na ga kwasa irin su ko ni ma a siyo min irin dogon rigar nan ta Saudiya ce a'a ce ka ci kwalliyarka kawai wandan za ka ɗan rage wa tsawo kaɗan eh. ce amma ka ci kwalliyarka ka ba wanda ya hana kai kwalliya a sunna a gani inna la jamilin hibbul jamala akwai masu kwalliya tun zamanin annabi shi shari'a ba ta yadda da shi ka kallafa wa kanka kwalliyar ba sai Allah ya hana ka abin kwalliyar to sai ka fito a yadda Allah ya ka idan Allah ya baka mai tsada sa in ya baka mai arhasa abin da yake so kawai ga fuskar ka cikin annashuwa ko babba kasa ko karami ko akwai ko babu ajaban li'amrin mu'min inna amrahu kullahu lahu khair ina sabo sarra'u shakar wa ina sabo darra'u sabar fa kana khairan la abinda Allah yake so ka karbi samu ka karbi rashi kakai fushi da Allah dan bai baka ba ka kuma kai dagawa in ya baka abinda Allah baya so an ra'ahu ta gana ko haddasana musaddadin an yi haya an abdulmaliki al’arzami قال حدثنا عبد Abdullahi Maula Asma. قال akrajan إلي أسماء جبة minɗaya lasatin ديالسة عليها لبنة شبر من yace jalla lana asma'u jubbatan nana asma'u ta fito mana da aljubba aljubba sai mu ce mai da Hausa alkabba laraba su ce aljubba ta nan aka gano cewa akwai yarurruka guda shida da suka shiga cikin hausa akwai yarabanci a cikin hausa akwai auzinanci a cikin hausa akwai filatanci a cikin hausa akwai larabci a cikin hausa akwai barbanci a cikin hausa akwai turanci a cikin hausa su da aka waɗannan yarurrukan guda shida dukkansu suna da kalmomi masu tarin yawa musamman larabci musamman turanci shi bahaushe bayawa abu suna naka sunan zai wa kwaskwarima da abin da ya zo da al to asalinsa larabci ne aljihu asalinsa aljuf sai ce aljihu albasa asalinsa albasalu ne alƙalam asalinsa alƙalami ne almakas almakashi almakas shi ne wannan ha gani alka'aka'u sai ce alkaki ha gani almajiri almuhajiri allo allahu ka gani <laughs> haka haka haka yake tafiya tun kuma na turanci ne in akwai ɗauri a ƙarshe sai ƙara masa kalma ɗaya aka ce bench ice bench aka ce fensir ice fensiri aka ce bucket ice bokiti kawai wasal yake karawa karshe kawai shi ke ya zama hausa kawai sai eh, kof ice kofi shi ke da aka yake ta tafiya hmm. to shi ne nan da ta ce aljubba jubbatan asali kalmar larabci ce min ɗaya lasatin daga ɗaya lisa wato kamar kot kenan babba mai sauka ƙasa alaiha libnatu shibrin min dibajin an mata cin baki da dibaji cin baki shine irin aikin da zaka yi a nan gefe irin wanda muke ado dama kunan fage ƙwararru ne wajen yi wa mutum ado a nan ai ado a nan ai ado a nan kullum design ake ta fitowa da shi to tun da da da can ake wannan cin baki na alkyabba da court da waye da sauransu wa inna farjaiha sannan an ce farjaiha inda hannaye za su fito da inda jiki zai fito duk wata kofa nan wuya ana kiransa farjiha nan ma farjiha tsaga duk inda hannu zai zuro ko inda jiki zai fito to wannan bakin an masa cin baki makafufa bihi shi ma an sa dibaje an masa cin baki dama haka ake cewa da wasa cin baki ko to an masa wannan faƙalat hazihi jubbatu rasulillah sai ce wannan ita ce aljubba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yalbasuha lilwufudi wa yawmal juma'a. annabi yakan sa ta don ya tari baki kuma yakan sa ta a ranar juma'a kun ga ashe taron baki abu ne da ya kamata in kai baki ka yo shiga mai kyau wanda wani shi bai san darajar ka ba rigar ka zai kalla ya mutunta ka darajar ka boye take a wajen Allah take wani bai sani ba rigar ka sai ka ganci an ci a karama kasumina sai alhaji a gani ba shi guri a gani sai ka ga an baka kujera katuwa ka zauna ka ta shan kununan ko ta ma ko sai ka ci da koko amma rigarka ta ba barazara amma ni sai ka ga an ki saurara kama saboda rigarka ta jawo ma haddasa Nalmakiyu. makiyu haddasa na hanbala an salim bin abdullah samitu abdullah bin umar kal waje da umar hullata istabrakin istabrakin wani yadi ne mai tsada to shine sai umar ya ga ana sai da irin wannan riga a kasuwa da aka yi ta da istabarak akwai istabarak akwai hariri akwai dibaj waɗannan duka ya diddika ne masu tsada to da ya ganta sai ya siyo annabi fa'ata bi hannabiya sallallahu alaihi wasallam sai zuwa annabi da ita faƙala ishtari hazihi wal basha inda juma'a ita su yi wannan ka dinga sa ta dura na juma'a auhina taqadamu alaikal wufudu ko lokacin da aka yi baƙi ka zo ka tare su faqala alayhi salatu wa salam inna ma yalbasu ha man la khalaqa lahu fil akhirah me sanya wannan riga irin wanda ba su da rabo a lahira ne saboda tsadarta ta yi tsada in an sa ta to akwai alfahari da da asarar kuɗi yanzu wani ya ce mu irin gidan na an gina gida to ban ɗakin kowane ban ɗaki an kashe man miliyan biyar kowane ban ɗaki wajen ban ɗaki goma gidan kowane ban ɗaki a kwangilarsa miliyan biyar aka sa har da rediyo da wajen karanta jarida da wani abu mai yin tsarki da wata 'yar kwamfuta haka da in kana za ka daɗe sai ka ɗan daddanna ka kalli wasu abubuwa ko kai gem kaji wajen da ake cewa alamina uzu ka mina ko su mai an gaito shaɗanu to da muka shiga wani ɗakin kuma sai ga masan a gindin gadon kana sakkowa daga gado ga abin an masa wani irin design an ƙayatar da shi na ce wannan fa caya wannan banɗaki ce zira cin banɗaki muke <laughs> ce ai ba banɗaki wani ce a to da za a yi kashi ya banɗaki ne na ce ka gana umilar kuma suwar ka bai sai za a faɗe ta kenan kana sakkowa daga gado sai ka ga wani abu kawai shi kenan sai a hauka sai a danna wani abu sai wani labule ya sauka shikenan sai a bayan gida a tsarki shikenan ya sako a sake hawa gado yanzu a tashi ma a shiga ban ɗakin da ake yi a cikin ɗakin ma shi ma yanzu an fito da ban ɗakin a haɗa su da gada na ce to ina magana wari da karce a yan kaji wari ai ba kulawa ne ba kulawa ne to to wani abin gaskiya da gani ka san ba ilimi ba ne ba kuma arziki ba ne almubazziranci ne da alfahari bai kamata mutum abinda ya kamata ka yi dai ka gyara gidanka ya kyau yayi amma abubuwa a dinga siyo na miliyoyi miliyan biyar da za ta gina gidaje a wani gurin miliyan biyar da za ta iya ceton akalla mutum ɗari biyar masu jin yunwa miliyan biyar da za ka iya gina masallaci a wani guri miliyan biyar da za ka iya rijiya guda goma ta dubu ɗari ɗari a birtsatse da za a sha ruwa kuma ka kashe ta a ɗaki guda ɗaya wannan alfahari ne da da almubazziranci komai yawan kuɗin ka kuwa to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam baya son abu mai muguwar tsada da mai muguwar arha mai muguwar arha wannan in dai kana da hali kakka sai mai muguwar arha ka kuma ka sai mai muguwar tsada wabtagi baina zalika sabila wa utiya rasulullah sallallahu alaihi wasallama bi hulalin shi aka zo annabi da wasu asin da asin in an ce hulal mukan ce hulla in ka ce hula asalinsa hulla ne sai bahaushe ya ce hula hulla kuma da rigarka da wandanka da hularka su zama iri ɗaya shi bahaushe yake kira asin da asin shine muke kira mai sun yi macin ko ko mai ake cewa sun yi match yawa sun yi kala amma akwai kala da in ka sa din da ka wuce sai a ganka mahaukaci kala kawai za ka haɗa wallahi ba kallon hauka akwai kalolin da ba sa haɗuwa a ce hularka kala kaza ce rigarka kala kaza ce wandonka kala kaza ne takalminka kala kaza ne safaka kala kaza ce to wallahi ma hukunci zan kalle akwai haɗin da za a yi wannan duk da hankali ba zai yi shi ba yasa da an gode a ce wannan an yako ba ma hukunci ba kaga irin shigar da yi to amma akwai shiga kuma da za ka ga daga sama har ƙasa ko farare duka ko jajaye duka ko koraye duka ko shuɗaye duka to wannan shi ake kira hulla asin da asin fa'arsala ila umar bi hullatin to sai ɗauki irin wannan shi ma ya ɗau mai tsada ya aika umar ba umar ya kawo masa mai tsada ba shi ma ya ɗau mai tsadar ciki sai aika umar wa ila usamata bi hullatin wa ila aliyin bi hullatin waɗannan hukun da annabi ya aika musu kaga ashe sunnar da ake da kaga ana siyan riguna ana aika wa juna wanda ya siya aika makocinsa wanda ya siya aika mahaifinsa wanda ya siya aika wa sirikinsa wanda ya siya aika malaminsa wanda ya siya aika kaza da sunna ce ashe ta annabi za ga da daga yankin zariya din da ba ake kawo su irin wanda ake nadewa a a takarda din nan eh kamar kilishi ake nade ta to sai kaga ana ta siya ana aikawa wannan ya aika wancan wannan ya aika wancan wannan ya aika wancan amma yanzu ko an ga gawa dinki kansa yawa wani ma mata sama ba sai dinki goma bai mata ɗaya ba fa Umaru umar ya rasulullah arsalta biha ilayya laqad sami'tuka taqulu fi ma qulta fa qala an-nabiyyu tabi'uha aw taqdi biha hajataka sa bai ya ce ai na iko maka ita ne ba dan ka sa ba ka je ka siyar kai amfani da kudin kawo annaba kai masu tsada sai ba sahabbai suka ce ai ba a sawa ka ce ba a sawa yace ni ma ban ba ku dan ku sa ba na ba ku dai dan ku je ku siyar saboda su mata za su iya sawa duk wannan rigar da ka ji an ce mai sa ta bai da rabo a lahira to ban da mace ita mace in ba kwalliya ai ba mace ita wannan au man yuna sha'u fil hilyati wa huwa fil khisam ghairu mubin ita kwalliya jigo ne a rayuwar mace jigo ne babba a rayuwar mace ta kwalliya shi sa zaka ga har rubutu rubutu aka yi akan irin kwalliyar da ya kamata mace ta yi wala ta hunna kaga Allah ya yadda suna kwalliya ce kada su bayyana zina kwalliyarsu da ƙawarsu da adansu kada su bayyana shi illa ulati hinna. to sai mu tashi nan ko babu fadli ziyara babu falalar kaiwa abokan arziki ziyara Allah ya sa mu dace